Yawwa, barkan ku dai. Barka dai. Ga sunan muna arha muna hana bashi. Kuma mu sai aka ce maka siya muka zo yi. Kai baka gane mu bane mu baka da ka mu baka san mu ba? Kai hukunta ka muka zo yi. Kai mu ne nan ni nan da ka gani ga ni ga shugaban kasa muka ita mu let me shut your hand my friend ita ji ga nuna ita good job aikin ka iya kyau a kasan nan muna alfahari da kai. A ah, <coughs> da farko ya sunanka? Sunana. Eh. Musa. Yusuf Talli Mario Dankwai. Ai sai abin da muka sa maka kai. Eh, eh, ba Allah kana zo ka ja fushin gwamnati a kanka. Kaga jan fushin gwamnati a kanka daidai yake da Isra'ila tana yaƙi. Ka je ka sa mata baki. Ka sa baki. Ka ce wai lalle sai ta bari wallahi. Ba Allah da farko dan wannan gari ne kai a ina aka haife ka. Sannan wanne kabila ne kai? Ibra ne kai? Ko dan ko dan budin ne kai? Ko ko dan can ƙetare ne kai. Ni din? Eh. Ni diga gabar na zo. Wa fulatani ne kai? Daɗin kamu. Alƙur'an. <laughs> Kuma jarin nawa kasa? Babu kuje ta kafa ma jarin. Ko na alhaji ne a unguwar ku kafa ma. Ko ya kwa. Kori kai ka samu kuɗin jarin. Ko sana'a kai ka samu kuɗin. A'a kyauta aka baka. A'a me ka taɓa me kai. Gaskiya ban gane irin tambayan da kuke min na ba. sai kuka zo yi ko kuma tambaya kuka zo waka na ma da ka wallahi ka za ka rinka gaya mana kasuwanci kai musa ta muke yi aikin gwamnati muke yi na ma da na direbin lasu ɗinka Allah bo ni da ba mota ba me haɗa da lena fan sanda bayan an haife ka da tawun aka naɗe ka ko zanin gado ko zanin atamfa ko zuwan barkatai kai ko yadi zuwan haka kawai sannan da ka ka zo irin mai ƙwam ko karɓar ka yi ko janyo ka yi sanda za a haife ka ko yanka a asibiti aka haife ka ko a gidan sannan ana haihuwa ka wannan suna tsohon ka yi ra'ayin sa ma da tsohon ka iya ma hudu ba a kunne me kaji yana cewa sai kuka zo yi ko kuma tambaya dan ga zo ban san wane ne kai na kaura ma tafi wannan kai kai na fi ka iskanci ka zo kana sai da kwat sannan ka hada hanya ta rigima da talakanta wallahi kana sai da kayan mun taba ganin irin rigar na a jikin alinu haka kawai wani banza shi yasa muke neman sa shi ma muna neman alinu shi yasa muke neman sa ya saka irin kayan nan ya siyo ta dubu sha takwas kuma haka kaga ma muna ganin an rage mata quality kai ka zo kana sai da ta ɗari uku ɗari biyu kaga haka kawai wani ije gidan rawa da ita ya saya ɗari uku yanzu dole ma sai mun maka aikin immigration da custom da voluntary organization sai mun gwada kayan nan mun gwada aikin nafdak wallahi Allah sai mun sabbin da safaran motoci ne da imagine billahi alladhi sai mun ɗebi kayan nan ko uban kawaya ka wannan idan ba sai mun diba ba Allah ya tsina Allah sai mun dauka kuma za ka jinga maka tari dai za mu ɗauka ɗauka mana wannan ni hakuri mal kai bari bai kai kai ba fada ma maukata ne mu kaga ba Allah ba Allah wasu ce da wannan Allah wallahi wannan wannan masu tsadan yalla ko za ka yi Allah isa za ka yi Allah isa mu ga ubanka za ka yi Allah isa ki Allah isa ka tafi miliyan a can gebe ma mun yi Allah isa can gebe ma ni bakan fara aikin rabano dan dauke dauke ne ni ni na sani na sa ta uwa ta kudi ya fito wallahi ta Allah ya isa eh kaga wannan Allah ya san da kake faɗa an yi ta sau dubu kuma gaba muke wallahi ba za ku gama da duniya lafiya ai uwa gama da duniya lafiya tsohuwar ka ai ba da duniya ka kauye ko maka ta rayuwarta dan me za